بن إبراهيم بن المغيرة بن بربزبة الجعفي البخاري رحمه الله آه، يوشين درس منا شدة منا كان أصر نصهابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وند عطاء bin yasar rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai yake ba mu labari dangane da wani wanda ya zo wajen shi abdullah bin abbas radiyallahu anhuma yake ba shi labarin cewa ya nemi auren wata mace amma sai zamana bata ba shi haɗin kai ba bata amsa kiransa ba bata gamsu da shi ba wani kuma sai ya shigo shi kuma sai ta ba shi haɗin kai ta amince da shi ta gamsu da shi to shi kuma a sakamakon haka sai ya samu damuwa shi ne fagiltu alaiha sai kishi ya kama ni a kanta ƙarshe fa qataltuha a saboda hakan sai na kashe ta wato wannan bangaren na shi wannan asar yana mana bayani kan alghaira kishi shi kuma kishi ya kasu kaso biyu akwai alghairatul mahmuda sannan akwai alghairatul mazamuma uh, alghairatul mahmuda kishi wanda yake abin yabo mace tana kishin mijinta ta fuskar tsere masa mutunci ta fuskar kyautata masa ta fuskar yin dukkan abin da zai birge shi ya jawo hankalinsa zuwa gare ta sannan tana ƙoƙarin rige-rige da abokiyar zamanta wajen musayar kyautatawa da biyayya ga shi miji to irin wannan kishi kishi ne wanda yake abin yabo kuma abin girmamawa wanda shi yasa aka samu mata masu daraja masu girma suka zanto sun fi kowa irin wannan kishi wanda wannan kishi ne wanda yake matsalub shari'a abin nema ne ta fuska shari'a shi yasa ma aisha radiyallahu anha kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim take cewa ban taɓa yin kishi ga wata mace ba daga cikin mata na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin kishin da na yi ga ainihin khadija radiyallahu anha ta ce saboda ambatanta da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake yi a koda yaushe har ma yakan yanka dabba abinda ya shafi rago tinkiya akuya da sauransu ya sa a kai wa kawayen ita khadija da wannan sai sabbaba aisha radiyallahu anha cishinta ya ainihin ƙara tsananta saboda yawan ambaton Khadija radiyallahu anha da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake domin uh, kasratu zikiri tadullu ala kasratu mahabba uh, yawan ambaton ka ga abu to wannan yakan nuni ga yawan son ka ga abin to kaga irin wannan kishi kishi ne wanda yake abin yau sannan yana daga cikin kishin da yake wannan bangare shine mutum yana kishin ana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abu wanda ya danganci alfarma ta Allah kana kishi kana jin zafin keta ita wannan alfarma ne to irin wannan kishi abu ne wanda yake abin yabo ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihi muslim da musnadin imami ahmad bin hambal hadisin abi huraira radiyallahu an uh, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa inna Allah yagha lalle Allah yakan kishi wa ghayratu Allah an ya'ti al ma harrama Allah alaihi kishin Allah kuma shine bawa ya wa. abin nufi ya aikata abin da Allah ya haramta masa ya aikata shi mun gane da kyau to akan so bawa ya zanto mai irin wannan kishi ne shi yasa ya tabbata cikin sahihul bukhari da almuwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa sahabbai kuna mamakin kishin sa'ad bin ubada yayin da yake ba da labarin cewa inda zai samu wani da matarsa abin nufi da ya aika shi lahira kuna mamakin kishinsa to ni na fi ni kishi kuma ni Allah ya fi ni kishi in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim wata rana asima bintu Abibakarin bakarin radiyallahu anha ta ji ta iyo kayan abinci na dokin azubair bin awam ta ɗauko aka tana tahowa sai ta gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wasu daga cikin sahabbai sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa ya mata nuni da cewa ta zo ta hau bayan abin hawan da yake kai saboda ya ga alamun gajiya tattare da ita hatta yi yunkurin za ta hau sai ta tuno da kishin shi a zubair bin al'awam radiyallahu anhu sai ta fasa sai ta fasa to karkashin wannan ne al-imam an-nawawi cikin al-minhaj fi sharh sahih muslim ya kulla babi kan cewa ashe babu laifi idan mutum ya gamu da mace wanda take ba muharramarsa ba a hanya ya zanto kuma ta gajiya tana buƙatar tallafi babu laifi zai iya goyonta in bukata ta bayi zuwa ga haka yayin da asima radiyallahu anha ta koma ta gaya wa azlubin awam sai ke cewa haba yanzu manzan Allah zan yi wa kishi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahih muslim wata rana manza Allah yake baya umar bin khattab radiyallahu an cewa na shiga aljanna sai na ga wani katafaren bene ga kuma wata mace kyakkyawa a gefen benin tana yin alwala sai na tambaya wannan nawaye sai aka ce aina umar bin khattab radiyallahu anhu hannayin kura zan shiga sai na tuno da kishin ka ya umar radiyallahu anhu manzo Allah yake gaya masa to irin wannan kishi ne wanda yake abin yabo al mahmuda ka zanto mai kishi eh, kan sabawa Allah ka zanto mai kishi dangane da abin da ya shafi iyalanka to rashin kishi a irin wannan bangare to haramun Ah, don haka ma hadisi ya tabbata cikin al-ma'ujamul kabir na abul qasim tabarani ah, ta hanyar ammar bin yasir da waninsa daga cikin sahabbai ah, radiyallahu anhum ajma'in manzala ta mutane uku ba za su ga aljanna ba daga cikin ce akwai adayus wanda baya kishi baya kishin iyalansa kawai kara zubai ce ma'ana haraka ce ko ta wayewa shi dan birni ne dan duniya ne harkar turai ce kawai eh, babu komi kowa zai iya mu'amala da matarsa ai rayuwar yau ta nuna haka saboda haka ba komi ai zamani ne ai shi addinin ma an ce tafiya yake da zamani ba komi ai ba wani abu ne to irin wannan akwai kalubale babba da yanda manzo Allah ce yana daga cikin mutane uku wanda ba za su yi ga aljanna ba abin nufi ko da zai shiga aljanna sai dai a ƙarshe eh, bayan ya takura ya matsatsu ya shiga cikin yanayi na tashin hankali to saboda haka rashin kishi ga iyali wannan laifi ne babba to irin wannan kishi kishi ne wanda yake abin yabo abin nema ta fuskar shari'a sannan sai kuma bangare na biyu alghairatul mazamuma kishi wanda yake abin zargi ma'ana shine kishin da zai bayu zuwa ga ka aikata abin da yake haram kishin da zai bayu ka ƙetare iyakar da Allah subhanahu wataala ya sanya maka da irin wannan kishi baya halatta shine kishin da yake jefa wasu daga cikin mata zuwa wajen bokaye 'yan duba a shiga harkar tsafi harkar sabawa Allah harkar saba manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam da sauran abubuwa masu kama da haka dan a mallaki miji ayi kaza ayi kaza to irin wannan kishin da yake bayuwa zuwa ga haka kishi ne wanda yake haramtacce shine irin kishin da ya abu kan shi wannan ta yadda ya bayu zuwa ga ya kashe ita wato ainihin wannan mata fagirtu alaiha sai kishi ya kama na akanta fa qataltuwa sai na kashe ta to irin kishin da zai bayi zuwa ga haka to wannan kishi ne wanda yake baya ainihin halatta baya dacewa ta fuskar shari'a ah, sannan kuma ah, wannan asar sai yake nuna mana wato ainihin hatsari na cutar soyayya idan ta kama mutum wato da'ul ishki cuta ta soyayya in ta kama mutum akwai hatsari kore da gaske ta yadda shi wannan bawan Allah cutar soyayya ce ta kama shi har ta sabbaba masa ya yayi mai yi kisan kai don haka suna da hatsari kore da gaske shi yasa ah, Muhammad bin Abubakar bin Ayyuf. shamsuddin ibn qayyim rahimahullah wanda an haife hijira tana shekara 691 ya rasu kuma 751 cikin littafinsa adda'u waddawa wanda ya fi shahara da aljawabul kafi liman sa'ala anidda waddawa yake cewa cuta ta soyayya cuta ce wadda ta gagari likitocin duniya gaba daya su magance ta yace cuta ce matsananciyar cuta har ma ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah cutar soyayya wallahi cuta ce matsananciyar cuta ta gagari dukkanin likitocin duniya wajen magance ta yace saboda muninta wani lokaci ma takan kai mutum ga abin da yake ne kafirci takan kai ga mutum aikata abin da yake kabira min al-kaba'ir babban laifi daga cikin manyan laifuffuka kamar kisan kai da sauran ababe masu kama da haka saboda haka cuta ce kwarai da gaske mai mutukar hatsari mai mutukar wato ainihin muni eh, har ma yake cewa ba a taɓa jarrabar bawa da ita irin wannan cutar ba ta da'ul ishki cutar soyayya face sai ya zanto ba shi da daraja wajen Allah subhanahu wa sai ya faɗi gaban Allah subhanahu wa ta'ala da daraja komi a sakamakon mai zuciyarsa tara ci da wani Allah don haka ma yake ambata a littafinsa mifitahu dari sa'ada a Majaladin farko shafi na 347 yake cewa an tambayi wani shashi na malamai game da ainihin al'ishku soyayya sai shi wannan malami ke cewa qulubun ne ghafalat an dhikrillah fabtalaha Allah ubudiyyati ghairi zukata ne suka rabkana ga ambaton Allah ga kaunar Allah ga son Allah to sai Allah ya jarrabi su waɗannan zukatan da botata kuma waninsa eh, yanda zancen yake yayin da zuciyar bawa ta wofanta ga son Allah to kuwa za ta so wani Allah subhanahu ta'ala shi ne ibn al-qayyim yake faɗa cikin annuniya yayin da yake bayanin kafurai sai ke cewa harabu min ar-riqqi alladhi khuliqu lahu fabulu bi riqqin nafs wa shaytan wato sun guje wa da aka halicce su domin ta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun an halicci bayi don su bautatawa Allah su ta Allah da bauta sai suka ƙi to sai aka jarrabe su da bautar kai da kuma shaida sai a jarin mutum da neman abinci da shagaltuwar hidimar iyali da kaza da kaza da kaza da kaza amma sallah ba a iyawa a yi ta a yanda ya kamata sai dai ana yin ta ana susa ana waiwai inda za a tada sallah ba mai siyan kaya to an iya mai an iya yanke sallar a zo a siyar masa sannan a karata da ikama kuma a ci gaba da wato anishin yin sallah to ba za a barka haka ba to shine abin da yake faruwa don haka da'ul ishq cuta ta ainihin soyayya tana da mutukar hatsari takan hallakar da ainihin eh, mutane da dama wanda kuma ya tabbata hadisi na usama bin zaid cikin sahih bukhari da sahih muslim da musnad al-imam ahmad bin hanbal manzo Allah cewa ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa ban bar wata fitina a baya na ba mafi cutarwa ga maza irin mata ya kuma tabbata cikin sahihi muslimi ce ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin fi bani isra'il kana fin nisa eh, ku kiyayi duniya ku kiyayi mata domin farkon fitina wanda ta fara afkuwa cikin bani isra'il ta zanto ne a sababi a dalilin mata saboda haka akwai hatsari kwarai da gaske sosai da sosai a kona ce masa majalulu laila yarin yasa ce laila to saboda ya haukace a kanta sai yake ce masa koyi majalulu laila abin nufi mahaukacin laila shi a kone shi koyi laila yake ambata dare da rana in ka dauki diwaninsa diwanu eh, majalulu laila yana cewa amurru ala diyari diyari laila uqabbilu dal jidara wa dal jidara Wa حب diyari شغفن kalbi walakin حب من سكن yace nakan wuce katangar gidan da Laila take ciki sai in sumbaci katangar ba wai san katangar shine ya eh, rufe zuciyata ba eh, har zanto na waye gari ko ina sa bakina akan katangar ina sumbatar ta a ah, sai dai san wanda yake cikin gidan to wannan shi ya shafi katangar gida ita malaki sun ba ta da kaga an samu janana kenan an samu hauka eh, haka abu yake faruwa wanda wannan ya faru har ma masu musawa ah, al-zahabi rahimahullah cikin siyaru a alamin nubala yayin da ya bar tarjama shi majalul laila ke cewa musa wannan labarin nasa na mutum cewa ya samu matsala game da yarinya sai laila yace wannan dafa'un ne bi sada wato kawai rudu ne haraka ce ta rashin ilimi abu ne wanda ke tabbatacce ya faru don haka in ka duba al'adas ababe da suka faru a wannan bangare za ga abubuwa ne da yawa abdulhaq al-ishibiri rahimahullah mai littafin aljam'u bai sahihain yana da wani littafi mai suna al'aqibatu fi dhikril maut littafi ne takaitacce sai ya kawo wani labarin wani ladani ladani ne mai kiran sallah ya hau saman masallaci zai kira sallah sai idanunsa ya hango wata yarinya a wani gida kuma sai suka ada ido da ita kenan son ta sai ya shiga cikin ransa ai sai yake Allah Allah kawai a tada sallah yayi sallah kawai shikenan ya je ya gana da wannan yarinya ana gama sallah ya je gana da ita shi kirista ce ta ce to wannan abu ai ba a kin masoyi kamar da ake fada to amma ni kirista ce saboda haka in dai kana so na sai dai ka bar addinin ka ka dawo kirista ai karshe ko sai kuma kiristanci shikenan aka daura aure ta tare tana kirista yana kirista ana nan ana nan wata rana sai ya tsora tsani zai hausa mai gyara wani abu ai sai tsanin ya zame ko sai faɗo ka sai na faɗuwa kuma sai mutu ga me yaba yi zuwa ga haka shine mai da'ul ish cutar soyayya ah, abul farat. Ah, عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي wanda ya fi shara da ibn jauzi a uh, rahimahullah wanda an haife hijira tana shekara 510 ya rasu kuma hijira tana shekara 597 yana da littafi al-muntazam fi tarihil muluk wal umam littafi ne babba to a ciki sai ya kawo wani labari zuwa ga abdatu bin abdurrahim Eh, abdus bin abdurrahim bawan allah ne na kirki sosai sai yake ba labarin cewa sun yi tafiya cikin gungu na mutane cikinsu kuma akwai wani matashi wanda duk cikinsu gaba daya babu wanda ya kai shi karfin haddata alkur'ani da tsayuwar dare raya dare da sallah duk ya fi su tilawa ta alkur'ani karfin tilawa ya fi su kuma kokarin tashi cikin dare ya yi sallah da dai sauran ababe masu kama da haka suna cikin tafiya sai suka ga ya kamata su ajiye zango a wani wuri don su huta sai suka kafa tuntunan su ana da sai da mana gefen su kuma ga kiristoci ya aka yi aka yi shi wannan matashi sai ya hangi wata yarinya a cikin tantin kiristoci ai sai ji shikenan son ta sai kama shi ya ce ai fa shi son ta ita kirista ce saboda haka inda yana son ta sai sai dai ya zama kirista su kuma suka yi ta neman sa ba su gani ba suna tsammani mai yawa ko ya tafi cikin jeji ne don ya yi tilawar qur'ani ko kuma a ya kewaya je biya wata bukatarsa ashe shi ya fada wancan tantin ana nan ana nan tsawon lokaci dalili ya sa sun kara dawowa sai suka gamu da shi suka ce kai ko ya kai haka sai ce ai ga abin da ya faru ai wata yarinya na gani wallahi kuma na kamu da santa ta ce kuma ita ba za ta aure ni ba sai in na zama kirista saboda haka na zama kirista sai suka ce ya batun wannan karfin tilawata ka da tajawidi gunna idigami izhari ittifai da sauransu sai ce ai wallahi ba abin da nakan iya tunawa cikin ayin alkur'ani sai ayu guda biyu kawai su ne ayoyin ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلموا waɗannan ayoyin ko su Allah ya bar musu a cikin kwalwata amma in ban da su ba abin da nake tunawa wanda wannan kisa ibn kasiri ne dimashqi rahimahullah ya ambace da cikin albidaya wa nihaya a bayanin ababen da suka faru a shekarar hijira tana shekara 200 da wato anishin 78 278 hawajis da suka faru a wannan shekarar to amma shi ya jingina abin da shi abdu bin abdurrahim akan cewa shi ya ridda har ma ya la'ance shi to amma gaskiyar magana wannan kuskure ne abdu bin abdurrahim shi yake ba da labari abin ba akan sa ya faru ba akan wani ne daga cikin su ya faru saboda haka kuskure ne ibnu kasirin ya fada Allah ya gafarta masa rahimahullahu ta'ala to wannan kaga sai yake nuna matsala ta abin da ya shafi wato cuta ta ainihin soyayya shi yasa ko da shi ake bukatar bawa ya zanto tare da Allah subhanahu ta'ala. to wannan zai taimaka wajen samun ainihin kariya ta musamman na'am sai yake cewa fa halli min toba shin ina da tuba ma'ana in na tuba Allah zai karba bayan na yi wannan kisa kala sai abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma yace da shi ummuka hayya ma'ana ai a ummuka hayya shi mahaifiyarka tana tana raye tana da rai sai aka shafe hamzatul istifham asali a ummuka hayya wanda wannan akwai shi kamar da Umar bin Abi Rabi'a ta yake faɗa cikin diwanin sa yana cewa la'amruka ma adari wa in kuntu dariya بسبع رمينا الجمرة أم بثمانية أي لعمرك ما أدري وإن كنت داريا أبسبع رمينا الجمرة أم بثمانية أما سيتي بسبع سيشافي همزة الاستفهام قال سيتي لا أبي nufi ba ta rai ta rasu kala sai abu شي تب إلى الله عز وجل to kai kokarin tuba zuwa ga Allah azza wa jal wa taqarrab ilayhi mastata'ta kuma kai kokarin kusantuwa zuwa ga shi Allah mutkar kwanka. ma'ana kai ta aikata ayyuka waɗanda za su sabbaba maka samun kusanci ga Allah subhanahu wataala wanda wannan sai zama mai dalilin Allah ya ya kankare maka zunubanka ah, shekul islami taimiyya ya ambaci asibab guda goma wanda suke bayuwa Allah ya kankare wa bawa zunubansa cikin majamul fatawa juz'i na bakwai eh, Sau ba ɗaya ɗaya har guda goma daga ciki akwai atoba tuba ga Allah eh, wa inni da gafarun limanta ba wa amana wa amina salihan mahata da lalle ni mai yawan gafara ne ga wanda yake ya tuba sannan akwai al-istighfar fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar Allah ku domin shi Allah daman can me yawan yin gafara da ya sauran asbab da ya ambata ɗalibai sai su koma yana da matukar mahimmanci juzu'i na wato ainihin ah, bakwai na majamul fatawa eh, ina gani shafi na 478 ko kuma shafi na 78 tsakanin 78 ko 478 ah, yace fa zahabtu ilai ah, abin nufi bayan shi wannan mai neman fatawa an ba shi amsa fatawarsa ya tafi ah, sai a ba bin ya ce ni kuma sai na zo sai na tafi wurin wa wurin abla bin abbas fasa'altu bin abbas sai na tambayi abla bin abbas cewa lima sa'altahu an hayati ummihi dan me ka tambaye shi game da rayuwar mahaifiyarsa fa qala sallallahu bin abada ce inni la a'lamu amalan lalle ni ba na sanin wani aiki wanda yake aqraba ila Allah azza wa jalla mafi kusa ta fuskar kusantar da bawa zuwa ga Allah min birbin walida sama da kyautatawa mahaifiya to ba na sanin wani aiki wanda yake mafi kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sama da ne sama da kyautatawa mahaifiya a cikin hukun na su mutane tsakaninsu da juna eh, amma haƙƙin Allah shi yake gaba da kowane haƙƙi da haka haƙƙin Allah kuma shi ne haƙƙin da ya fi kusantar da bawa zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ga da kyau wannan kenan kamar yadda ya tabbata hadisin abi huraira wanda yake kitabu riqaq cikin sahih bukhari wanda hadisi ne sahihi bi shawahidihi cewa Allah yana cewa wato ainihin bawa ba zai kusanta da wani abu zuwa gare ni ba wanda yake mafi soyuwa zuwa gare ni sama da abin da na yi na farranta masa sannan bawa ba zai kushe ba yana kusantuwa zuwa gare ni da na filfili har sai na so shi abin nufi kusanci zuwa ga Allah yakan bayuwa Allah yi ne ya soka shi yasa Allah ke cewa kallala tuqihu wasjud waqtar ma'ana kayi ta sujuda kana kuma ƙara kusantar Allah eh, kamar yadda ya tabbata cikin sahihi muslim manzala ki tana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid wa akthir du'a wato lokacin da bawa ya fi kusa zuwa ga mahajicinsa Allah subhanahu ta'ala shine lokacin da yake halin sujuda saboda ka sai ku yawaita wato anishin addu'a sai ku yawaita addu'a wata ruwaya cikin sahihi muslim faqaminun an yustajaba lakum ya cancanta amsa muku addu'ar so saboda haka kusanci ga Allah abu ne wanda yake mai girma abu ne wanda yake mai daraja ah, a wannan asarin eh, mun samu sakamako na cewa Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma yana ganin wanda ya yi kisan kai da gangan da ganganci yana da kofar tuba wato zai iya tuba kuma Allah ya yi ya yafe masa ah, to amma ah, hadisi ya tabbata daga zaidu bin sabit radiyallahu an Allah ya kara masa yadda ah, wanda ya zo cikin al kabir na abul qasim at-tabarani bi isnadi hasan kuma ya zo cikin as-sunan al-kubra ta imam an-nasa'i haka ya zo cikin sunani abi daud zaid bin sabit radiyallahu an yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka sai muka yi mamaki saboda taushi na aya wato yana bayani game da aya da take cikin suratul furqan sura ta 25 in ka fara lissafi daga sama aya ta 68 zuwa aya ta 70 eh, wala la yad'una ma'allahi ilahan akhara ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلق فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما آه، الشاهد أبن آية تكي نوني دكما آه، آية 80 cewar wanda ya kisan kai ko ya yi shirka ko ya yi zina to lalle ya gamu da laifuffuka masu muni sai Allah ce sai wanda ya tuba ya ƙara inganta imaninsa ya aikata aiki nagartacce to waɗancan Allah zai musanya munanan ayyukas da me da kyawawa damu kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai to ashe kaga in mutum ya yi kisan kai ya tuba za a yi nan? za a karba yace sai da muka yi tsawon wata shida a haka yace sai kuma Allah ya saukar da aya ah, ta 93 a sura ta 4 suratul nisa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما dukkan wanda ya kashe mumini halin kasancewarsa yana mai kashe muminin da gangan da ganganci to sakamakonsa wutar jahannam kuma yana mai dawwama a cikinta fushin Allah ya tabbata gare shi kuma Allah ya tsine masa ma'ana Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa kuma Allah ya tattala masa azaba mai girma ita to kuma sai takaici ya dawo sai takaici ya dawo to a ya zo a wata ruwaya amma ruwaya ce munkara ba ta tabbata ba cikin asunan kubra ta imamun nasa'i ta hanyar mujalid bin au kuma sukan ce masa au bin mujahid akan cewa ita ayar suratul nisa ita aka fara saukarwa sannan daga baya kuma sai aka saukar da aya ta cikin suratul furqan to wannan ruwaya bata tabbata ba tare da cewa al-imam abu dawud shi ma ya rawaito hadisin ta hanyar eh, mujalib bin au cikin sunan abi dawud amma shi sai ya kawo shi a daidai a matsayin cewa ayar eh, suratul furqan ita aka fara saukarwa sannan daga baya kuma sai aya ta cikin suratul nisa to abdullahi bin abbas ah, kamar yadda ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da waninsa ah, aka tambaye shi game da ita wannan aya ta cikin suratul furqan sai yake cewa wannan aya ta sauka ne akan mushrikai kafirai wanda suka yi shirka suka yi kisan kai suka yi zina to idan suka tuba Allah zai karɓi tubansu amma wanda yake musulmi ya san musulunci ya san shari'o'i na musulunci sai ya kisan kai to shi wannan ba batun tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba saboda ayat suratul nisa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha inja Allah bin Abbas ah, haka Abu Ja'far at-Tabari ya kawo cikin tafsirin sa na Jamil Bayan an ta'awili al-Qur'an a da ita wannan aya cikin sura nisa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan sai da ya kawo ruwaya 20 zuwa ga shi Abdullah bin Abbas duk da yake wasu suna da matsaloli da fuskar inganci wasu kuma sun tabbata wanda suna nuni kan cewa ibn abbas radiyallahu anhuma ya tafi akan wanda ya kisan kai da gangan cikin musulmai to ba za ka sa ba ba za a karɓi tubansa ba ma'ana kawai dan wuta ne ɗan wuta ne kawai to wannan ruwaya kuma sai take mai sai take nuni akan cewa ya taba akan me za a karɓi tuba ne to ya zo a wata ruwaya ma cikin jami'ul bayan din bi isnari sahihi zuwa ga shi bin Abbas aka tambaye shi shin wanda ya kisan kai da gangan da ganganci cikin musulmai na tuba sai ya ce ba shi da tuba sai kuma daga ba sai ce illa an yastaghfir Allah sai ba in ya nemi mai fara Allah ma'ana kamar yayi mai ya da daga waccan maganar kenan ma'ana kamar yadda in ba ya tuba yi ba kenan Allah ba zai mai ba ba zai yafe masa ba amma ma'ana da zai nemi gafara Allah kuma ta yi wa Allah ya mai ya yafe masa mun gane kyau to haka abdullahi bin muzahim shi ma tafi akan haka kamar na tabari ya cikin jami'ar bayan bi isnari sahihi daga cikin tabiya shi ma ka ba kan babu tutu ba eh, amma a ah, abu jafar tabari cikin jami'ar bayan da ita wannan ayar ya ce zancen da yake mafi kusa da daidai cikin waɗannan zantuka gaba ɗaya wanda ya kisan kai da gangan da ganganci Allah zai iya azabtar da shi daga ba kuma ne ya bai masa shi ne ma'anar fa jaza'uhu jahannamu ma'ana in yi so ya ya sai ya azabtar da shi da wutar jahannam in kuma Allah ya ga dama sai mai sai masa afuwa in gane ba shine wa huwa ya kabali tobat an ibadi wa ya afu an sayyi'ati to haka yace saboda haka wannan shine zance mafi inganci to anan kaga sai mu samu sakamako akan cewa Abdullah bin Abbas ka iya cewa taraja ma'ana yayi tanazul game da waccan fatawa ya dawo akan me akwai tuba mun da kyau ma'ana wanda ya kisan kai da gangan danganci eh akwai tuba zai iya tuba kuma Allah ya me ya karbi tubansa ma'ana ya dawo daga waccan fatawa din wannan kenan sannan kuma ka iya cewa a Abdullah bin Abbas ma'ana yana la'akari da su masu fitowi domin wannan shi ma abin lura ne abin la'akari ne don haka ma ibn qayyim cikin eh, ilamul muwaqqi'in rabbil alamin yayi fasali da yake nuni kan cewa fatawa take cancanjawa a sakamakon canji na wuri da lokaci da kuma wato ainihin halaye na mutane eh, wato ainihin abdullahi bin abbas yakan duba abin ta fuska kamar haka yayin da aka zo aka masa tambaya cewa wanda ya kisan kai da gangan da ganganci akwai tuba sai ce babu ma'ana kamar ka ce yana fahimtar cewa a lokacin ba a yi kisan kan ba so ake aje a yi sai ya toshe mai ba? tuba ah, wannan kuma abin ya riga yi ne ya riga ya faru abin da ake gudun ya riga ya faru eh, sadda zari'a din abin da ake gudun ya riga ya faru wanda kaga sadda zari'a wannan din ne ɗaya ne daga bisa hudu na addini kamar yadda al-imam bin hanbal ya faɗa cikin eh, ilam waqi'in arab alami ibn kemiya ainihin nakalto sannan ya ambaci fuskoki da dama wanda suke nuni akan tabbatuwar saddu zari'a toshe dukkan wata kafa da za ta bayi zuwa ga fadawa wani abu wanda yake saɓanin shari'a shi yasa ash-shatibi cikin al-muwafaqat yake cewa an-nazaru fi ma'alati al-af'al ma'tabarun maqsud shar'a wato duba zuwa ga makomar abu in kai wannan abin to a ƙarshe fa ya zai kasance da wannan abin lura ne ta fuskar shari'a shi yasa Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adawan bi ilm kai wannan mai saddan ne zari'a kada ku zagi waɗanda ake bauta ba Allah ba su sai su zagi Allah to sai aka hana ku domin toshe kafar da za ta bai zuwa ga zagin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan kamar abin da ya faru hadisi cikin sunani abi daud da musnad al-imami ahmad bin hanbal wanda ya tabbata da majmu'i turkihi wani ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah zan iya sumbatar matata ina mai azumi sai manzon Allah ce eh zaka iya ana nan kuma sai wani ma zo ya tambaya ce ya rasulullah zan iya sumbatar matata ina mai azumi sai ce a fi an wahid sai sa bai suka duba cewa na farkon ashe tsoho ne to kaga tsoho ko babu alamin karfin sha'awa tare da shi shi yasa sai ce babu laifi ka iya na biyun kuma a matashi ne to shi kuma sai aka hana shi saboda kada a bashi dama saboda karfin sha'awa ga matashi kuma a aikata abin da yake mai haramun mun gane kyau to wannan shine Abdullah bin Abbas ya ainihin duba da kuma yi cewa yayi wato ainihin taraju'i din kenan wannan kenan sannan kuma wannan asali kan nuna mana cewa ashe ba abu ne ba ko ka iya neman mace da aure kuma ta kika wani kuma ya tsaya ta so shi gane kyan ba abu ne ba ko wannan kenan na'am sannan kuma wannan asari kan nuna mana muhimmancin tuba zuwa ga Allah amma ana nufin at-tawbatun nasuh ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuh sannan kuma yakan nuna mana matsayin wato ainihin samun kusancin Allah subhanahu wataala eh, sannan kuma yakan nuna mana cewa duk yanda aiki ya kai da girma ta fuskar muni to fa kofar tuba amin a buɗe take mun gane da kyau kuma tuba a buɗe take wannan kenan na'am yace babu birril abi ah, wato babi da yake bayani game da kyautatawa mahaifi al'abu ah, wannan mufarar ne na al'aba'u bai gane ba al'aba'u babanni kenan al'abu baba guda daya in an tayi kuma sai a ce al'abawani ana nufin al'abu wal'um mun gane kyau ah, yace qala haddathana Suleiman bin harbin قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة آه، قال عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله آه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك الإمام البخاري رحمه الله bacin da ya kulla wannan babi wanda ya kunshi bayanin kyautatawa wato ainihin ah, mahaifi da biyayya da tsayuwa wajen bayar da haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a kan ɗa wajen ya kula da shi ta fuskar wato ainihin mahaifi sai kawo hadisi na abi huraira ta hanyar malaminsa suleiman bin harbi yace kala haddathana Suleiman bin Harbin wanda Sulaiman bin Harbin. thiqatun ne mutukin har ma al-Imam Abu hatimin al Muhammad bin Idris al-Hanzali kamar yadda yake cikin kitabul Jarh wa yake cewa imamun ne min al-a'imma wala yudallisu wato shugaba ne daga cikin shugabanni na hadisi kuma bayin tadalisi ah, yana kuma daga cikin rijal na ainihin asitta gaba daya ah, al-bukhari muslim abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah ah, sai dai al-imam bukhari eh, da al-imam abu daud sun yi ruwaya gare shi an tariq al-mubashir kai sai imam muslim kuma da imam at-tirmidhi da imam an-nasa'i da imam ibn majah sai kuma an tariqil na na da tsari tsakani eh, abin nufi eh, al'imam bukhari da al'imam imam abu daud ta fuskar rawaito hadisi ta hanyar suleiman bin harbin da kuma sai aka samu bakiyatu sita ragowar sita su masu rawaito hadisin ta hanyar sa sukan samu mai ulu ɗaukakuwa a kansu tunda su kai tsaye ne su kuma da tsani tsakani mun gane kyau Uh, an haife hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara 130 da yan kai zuwa 40 sannan ya rasu kuma hijira tana shekara 224 yana da kuma shekara 80 a duniya eh, malami ne babba na ainihin hadisi Allah ya ji shi da rahama eh, ana masa alkunya da abu ayyub al-basri sannan ya yi alkalanci a makka ta haka masu ce masa qadi makkata wato alkali ne babba wanda yake a nan garin makka wato ainihin shi a abu ayyub albasari rahimahullahu ta'ala an abi hurairata ga sahabi abi huraira radiyallahu anhu wanda abi huraira shine abdurrahman bin sakhari ne رضي الله عنه wanda yake hafizu sahaba wanda ya fi dukkanin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadda hadis shi ya sama al-hafiz abu abdullah an-nisaburi cikin al-musdarak a kitabu ma'rifatu sahaba yake cewa abu huraira radiyallahu an na ware bayani na musamman a kansa domin dukkan wani wanda yake mai kokarin haddar hadisi tun daga wancan lokacin zuwa wannan lokacin to yana daga cikin almajiran abi huraira kuma mabiyan abi huraira yaran abi huraira wato sahabi ne wanda yake mai girma ya shahara da wannan alkunya ta abu huraira ya tabbata cikin jami'ut tirmizi ta hanyar ubaidullah bin abi rafi bi isnadi hasan da maryam da al-hafiz ya hasana cikin al-isaba fi tamyiz sahaba yake cewa ya kasance kan ɗauke kuliyoyi haka kanana yana wasa da su da wata rana mutanen sai suka gan shi da su sai suka ce mai wannan sai ce ai shi kuliyoyi ne to daga nan sai suka ce masa wato anacin abu huraira ya zo kuma cikin almustadrak kitabu ma'rifatu sahaba yake cewa manzo Allah yana kirana da Abu Hir mutane kuma suna kirana da Abu Huraira kaga al-Hir namijin mai muzuru ken huraira kuma kaga wannan tasagir ne na harira wato yar karamar kuliya kenan to sai zanto ya musamman ce masa abu hirɗin kenan eh domin walisa zakaru kal'unsa mun gane kyau saboda haka sahabi ne wanda yake babba mai daraja kwarai da gaske wanda bayani a kansa eh, yana da tsayi kwarai da gaske an mun kara riskarsa insha Allah sai mu yi bayani a kansa kuma za mu riske shi ah, kala ya ce kila ya rasulallah Uh, an ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'ana wani mutum cikin sahabbai ya ce da manzan Allah man abarru uh, waye wanda zan tsayu da kyautata masa a matakin farko kala sai manzan Allah ce ummaka ka kyautata wa mahaifiyarka kala sai ya kara cewa sunna man sannan sai wa kala sai manzo Allah ya karace da shi ummaka ka kyauta wa mahaifiyarka kala sai ya karace wa thumma man sannan sai wa kala sai manzo Allah ya karace da shi ummaka ka kyauta wa mahaifiyarka kala sai ya karace wa thumma man sannan sai wa ya rasulullah kala sai manzo Allah ya ce abaka ka kyauta wa mahaifinka wanda wannan shine mahallu shahid na babin da bukhari ya kulla babu birril abi ah, ah, wannan hadisi hadisi ne isnaduhu sahih wanda imamul bukhari ah, ya fudda shi mu'allakan bisigatul jazmi a kitabul adab ta hanyar shi abdullah ibnu shuburu mata ibn shuburu mata ta hanyarsa mun gane kyau da kuma ya haya bin ayyub ya kawo shi mu'allakan anan kuma kaga ya sadar da shi ya kawo shi wato ainihin mausulan haka al-imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya kawo shi mausulan cikin musnad nasa eh, sannan imam Bukhari ya rawato ta hanyar Umaratu bin al-Qa'qa zuwa ga Abi Zur'a haka imam muslim shi ma ta hanyar umaratu bin kaka zuwa ga abi zur'a eh, don haka hadisin ya zo sulan cikin sahih bukhari ta hanyar wa umaratu bin kaka zuwa ga abi zur'a sannan ya zo mu'allakan ta hanyar wa abdullahi ibn shubur mata da kuma yahaya bin ayyub wanda kuma anan ya sadar da su a matsayin sadaddu wanda za mu karanta ruwa shi ya bin ayyub a baya eh, wannan kenan eh, wannan hadisi al-imam al-humaydi rahimahullah ya fidda shi cikin mustad nasa na al-humaydi haka al abubakar ibn abi shayba shi ma fidda shi cikin musannaf nasa haka al abu ya'ala ya fidda shi cikin ainihin musnad nasa haka al ibn majah shi ma fidda cikin sunani ibn maja ah, don haka hadisi ne wanda yake tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallallahu wannan bayan bukhari da muslim kenan da kuma al-imam ahmad bin hanbal ah, sai dai kuma akwai wani kari da ya zo eh, shi ne da ya yi tambayi cewa waye wanda zan kyautatawa abin bi ka bani labarin wanda zan kyautatawa sai manzan Allah ya ce da shi na'am wa abika latunabba anna wa abika kaga wawul qasam kenan ma'ana ina rantsuwa da babanka za a baka labari to wannan ruwayar ah, ta zo ta hanyar sharik eh, cikin ah, sahihi muslim ah, da kuma sunan ibn Maja. da musnad na abi ya'ala da kuma musannaf na abubakar ibn abi shaiba kuma imam muslim da imam ibn naja da abu ya'ala sai rawaito ta hanyar abubakar ibn abi shaiba to ita wannan ruwaya ruwaya ce ainihin munkara ba ta ainihin tabbata ba saboda ah, rantsuwa da wani allah baya halatta manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sahih bukhari sahih muslim kada ku yi rantsuwa da iyayen ku la tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlib billah aw liyasmut dukkan wanda zai yi rantsuwa to ya rantsa da Allah ko ya yayi shiru da haka ruwayar na'am wallahi latunabba anna ita ce ruwaya tabbatacciya mun gane ce ruwaya mahfuza amma ruwayar uh, wa abika tunabba anna wannan ruwaya ce ainihin munkara ba ta ainihin tabbata ba ko da za a ganta a waɗannan wuraren da na ainihin ambata uh, wannan kenan uh, to wannan hadisi yan uwa yakan nuna mana abin da hadisin baya wato ainihin yayi bayani na mahimmancin kula da haƙoƙi na mahaifa musamman a sahun farko mahaifiya ta yadda ta ke keɓanta da wasu ababe wanda uba bai yi tarayya da ita bacci waɗannan ababen wanda mun ambata a satin da ya wuce sannan kuma da shi kansa mahaifi ne sannan kuma da ragowar yan uwa shi yasa ma ya zo a cikin sunani ibn maja da karin cewa summal adina fal adina eh, sannan kuma sai dangi mafiya kusa sannan sai dangi mafiya kusa wato batun yan uwa kuma sai a kula da haƙoƙin wato ainihin wanda suka ada dangantaka da iyaye ɗin amma mahaifiya ko mahaifi kanin mahaifiya ko yayanta yayan mahaifi ko kanin mahaifi haka da mahaifin mahaifi da mahaifin mahaifiya duk wannan wajibi ne kula da su haka abokanan mahaifi shi yasa ma ya zama shi al'abu kaka ma kan ce masa me al'abu mun gane ba annabi sai kace wattaba'tu millata aba'iya ibrahima wa ishaqa wa yaqub na ba addini iyaye na aba'iya kaga ibrahim kakan kaka ne ishaq kaka ne yaqub shine mahaifi gane kyau to da haka kaka ma mahaifi ne annabi yaqub yake cewa ainihin an kuntum shuhada id hadara يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون هذا شيء إسماعيل أمني باباني sannan ga kaka shi ma an ce masa baba to dole nuni akan cewa suna da haƙƙi a kanka duk da ba su suka haife ka ba kai tsaye amma dangantaka su da mahaifinka da wannan ya sababa cewa su ma suna da wani haƙƙi a kanka kuma wajibi ne a tsaya da bayar da wannan haƙƙi mutukar da ba a kai ga abin da yake ya kai ga wato ainihin wa shari'a ba mun ga da kyau wannan kenan sannan wannan hadisi yana da shawahid e, idan aka ce shawahid jam'i na ashahid ashahid e, shine ga hadisi da aka samu sai kuma a samu na hadisi da aka rawaito ta wata hanya daban da yake da ma'anar wannan hadisi ga da kyau ba ka yana da shawahid ya zo ta hadisi na abu Rim Fatal balawi abu Rim Fatal balawi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam shi ma ya rawaito wannan hadisi yana cikin musnad imami an bin hanbal da kuma al mustarak na abu abdullah al-hakim an-nisa'i sannan kuma ya zo ta hadisin khidash binu salamata abu salamata sulami shi ma ɗaya daga cikin sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisin yana cikin sunan ibn maja da musnad al-imami an bin hanbal da musdarak na abu abdullah al-hakim an amma da isnadi wanda yake mai rauni shi kuma hadisin abu rimsat satal balawi shi kuma isnadu husai sannan kuma ya zo ta hadisin kulaybu bin manfa'ata an jaddihi cikin sunani abi dawud da kuma al'adab al-mufarrad za mu riske shi a nan gaba insha Allah dukan waɗannan shawahid ne ga wato ainihin wannan hadisi na abi huraira da kuma hadisin wato ainihin bahazu bin hakim eh, an abihi an jaddi wanda shine muawiya bin haida al-kushiri wanda mun karanta shi a baya wanda shi hakim yana daga cikin tabi'ai shi kuma bahaz yana daga cikin atba'u tabi'i wannan shine ba kakansa kuma muawiya bin haida shi kuma yana daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to ina gani sai mu tsaya nan duba ga lokaci wa bihazal qadri kifaya والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan yana tambaya cewa a wani yanayi ne eh, wanda ake hada sallar magariba da isha a ainihin damuna ma'ana a lokacin da ya zama na ana ruwan sama kenan Eh, asali abin da yake a sunna kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari eh, idan ba a riga an zo masallaci ba aka fara ruwan sama to anan mai kiran sallah sai ya ce da mutane sallu fi rihali ku yi sallah a gidajenku ba sai an fito ba saboda sauƙi na musulunci yuridillahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa eh, Allah yana nufin sauƙi ga ku saboda an halci dan adam yana mai rauni kuma inna dina yusurun wadanda yake cikin sahih bukhari lafazin sunan nasa'i kuma inna hadha dina yusur addini mai sauki ne don haka sai a ce sallu fi rihalikum to amma idan ya zama na an riga an zo masallaci sai ruwa ya sauko to nan abin da yake sunna sai a hada sallah saboda ruwan sama ko saboda iska mai karfi ko saboda sanyi mai tsanani a nan sai a hada sallah mutukar an riga an zo masallaci sai a yi magariba kuma a yi isha a lokaci daya Eh, wannan shine abin da yake sunna ah, hadisin abdullahi bin abbas ah, radiyallahu anhuma ah, wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim ruwayar imam muslim yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya hada tsakanin azhar da la'asar da kuma magariba da isha sai ce fi ghairi khawfin wala safari ba wai a halin tsoro ba ko a halin tafiya wannan mai yake nuni yana nuni akan cewa ashe a halin tsoro da halin tafiya ana me ana hada sallah sai ga to me yasa manzo Allah ya haka sai ce a yana nufin kada ya kuntata ga sa kada ya tsananta kada ya wahalar da al'umma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda shi manzo Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim dukkan abin da zai zama na wahala gare ku to yakan yi wa manzo Allah nauyi saboda mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai ne ga bayi masu imani shi yasa ma kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bistiwak inda kulli salati inda kulli salatin ruwayar muslim ruwayar bukhari ma'a kulli salatin a ɗaya ruwayar inda kulli wudu'in ba don kada tsananta ga al'umma ta ba to da na umarci da yin asuwaki yayin kowace sallah amma saboda al-mashaqqatu tajlibu taysir wanda kuma ad-dararu yuzal to don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai yi umarni wanda inda yayi umarni ka ga wajibi domin al-aslu fil amri al-wujub sai zan bai wannan umarnin ba to shine gudun kada ya tsananta ya wahalar ga al'umma shi yasa sai ya hada to al-imam mali ya kawo wannan hadisin cikin al-muwatta sai yake cewa ni ina gani hakan ya faru ne a sababin ruwan sama ma'ana ruwan sama aka yi sai hakan ya faru sai manzo Allah ya ji imam mali bin anas wanda kuma haka muhammad ishaq eh, bin khudaima shi ma ya tabbata cikin sahihi ibn khudaima nasa to kuma sai aka samu wata ruwaya cikin sahihi muslim sai ce fi eh, ba a halin tafiya ba ko ba a halin ruwan sama ba duk da yake imam ibnu kuzaima shi yayi kokarin nuna wannan ruwa ba ta tabbata ba amma ruwa ce tabbatacciya to wannan kaga sai yake nuni akan cewa ashe abu ne sananne kenan akan hada jami'in sallah a sakamakon me ruwan sama don haka ma ibnu abbas ce fi ghairi eh, safarin wala matarin ba wai a halin tafiya ba ko fi gairi khofin wala matsari ba wai a halin tsoro ba ko a halin ruwan sama domin abu ne sunan ne wanda yake an ruwan sama ana hada sa eh, akwai ruwa da ake kawa cewa fi gairi khofin wala safarin wala matsar eh, ta hada su eh, haka a jere wannan ba ta tabbata ba kamar da alhafiz ya yi bayani cikin at-tarhisul habir wannan kenan saboda haka za a hada wannan shi yasa ma Sheikh Usabi Taymiya yake fada kamar yadda yake cikin majamu'ul fatawa juz'in sana na 24 shafi na 29 zuwa abin da ya biyo baya yake cewa ma rashin hada wato sallar idan ruwan sama ya afko wannan bid'a ne eh, abin da yake sunna shine a hada sallah domin tsananin sanyi ko iska mai karfi ko kuma wato ainihin ruwa a hada sallah yace wannan shi kuma an da dalilai za a ga abin da suke tabbatarwa kenan kai wani uzuri ma naka na karan kanka shari'a ta baka dama ka iya ne ta iya hada sallah ya tabbata cikin sunan nisa'i abdullahi bin umar yana so ya je wani waje sai yake ganin cewa kuma in yi ce ba zai tsaya yi salar la'asar ba to kafin ya je wajen kuma lokacin la'asar ya yi don haka ba zai je wajen ba sai kuma bayan la'asar da haka kawai sai ya haɗa sallarsa zara ya yi la'asar a lokacin ya kama hanya da aka tambaye sai ce haka manza Allah ya ce idan ɗayan ku yana da wata bukata sai yake kuɗin za ta kuce masa sai haɗa sallah ba na kayi alkawari da wani kan cewa za ku haɗu karfe uku da arba'in da ko karfe hudu lokacin haɗuwa kuma lokacin ake sallar la'asar kuma alkawari ne in kuma ka je to ba za ka samu sallar la'asar ba da zama kafin ka je kawai sai ka hada ka yi azahar da la'asar a lokacin azahar sai ka je ku yi uzurin ku haka hadisi yana cikin sunan nisa'i na abdullah na umar to wannan wata bukata ba kenan ana magana ma bukatar duniya to ina kuma ga uzuri na ruwan sama kenan kaga min babi aula wa ahara kenan wallahu a'lam eh, tambayar ta yake cewa idan mata za su yi jam'in sallah ina ya kamata ita limami ta tsaya za ta tsaya a tsakiyarsu ne ba za ta yi gaba ba a tsakiyarsu za ta tsaya eh, haka a asar ya nuna cikin sunan dar kubni da sunan kubra ta imam al-bayhaqi da musannaf na abubakar bin abi shayba da musannaf na abdurrazzaq eh, hindu bin abi umayya eh, ummu salama da kuma aisha a tsakiya suke tsayawa tsakiya saboda haka ba za ta shiga gaba ba wannan shine abin da sunna ta tabbatar wallahu a'lam eh, to wannan ya ce me hujjar hada sallar la'asar eh, ko magariba da isha lokacin ruwan sama to wannan ai mun gama eh mun gama wannan insha Allah eh, wannan ya ce don Allah matsala ta ita ce ina son yarinya to eh, eh, na so har muhi alkawarin aure shekara mai zuwa to a gaskiya malam a halin yanzu na ji ba ni da ba na son yarinya saboda gidansu ba tarbiyya eh, so na'am to ai ina gani tun farko aka sami tiran gini ranme ranzani ah, ke da manzo Allah ya riga ya gaya ma hadisi cikin bukhari da muslim ah, tun kahul mar'a li li li arba'i maliha wa jamaliha wa li لمالها wa li ولدينها sai sai mai fazil farbi zati din tarbiyar yana ai tun kafin ka kai ga nema dama ce ka nema bocin addini abin da aka ci daman ka nema ke ka nema abociyar addini wanda hadisin Abdullah bin Abdullah a cikin sai Muslim ad duniya mata wa khairu mata yi maratu Saliha. Eh, to wannan kenan saboda haka in dai har ka ga ba za ka iya ba to sai ka yi mata bayani kuma wakilan ka musu bayanin cewa ka janye kuma sai ka ba da hujja ne karfi wannan shine babu komi akan wannan hmm. wallahu alam eh wannan cewa don Allah malam a ina kake gabatar da karatun tafsiri eh to ina gabatar da karatun tafsiri ranar talata a nan kwanar magi eh, gidan makama eh insha Allah eh ranar talata tsakanin magariba da isha in kaje kwanar magi kwaltar da ta shiga dade kwanar magin to in kaje layi na biyu kenan daga bangaren hagunka insha Allah za a ga masallaci anan muke yin tafsira ranar talata wallahu a'lam hmm. Eh, eh, wannan kuma ya ce tambayar da ka amsa sati uku da suka wuce kan annabi sassalam ya hana sayidina aliyu auren yar gidan abu jahal akan cewa yar gidan makiyin Allah ce to malam wasu na cewa wai shi annabi Muhammad sallallahu ya ya hana yar gidan yar gidan Abubakar da Umar da yar gidan Abu Sufyan kafin ya musulunta kuma bayan haka Allah ya yi umarni ku auri abinda ya daɗa muku kurai malam don Allah ya za a hada wannan abubuwan to ai ana batun ya za a hada abubuwa idan ya tabbata to abinda bai tabbata bai na batun hada ba wannan da ya tabbata cikin bukhari da muslim manzo Allah ya hana ali bin abi talib ya auri ir gidan abu jahal cewa bintu aduwillah ya ce ta makiyin Allah wannan ya tabbata amma cewa ya hana shi aure gidan abubakar da umar wannan bai tabbata wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane wannan ba gaskiya ba ne eh, ba gaskiya ba ne wannan shi ne Allah wa eh eh eh a Eh. to na mai to na gane tambayar yanzu ma'ana eh, ummu habiba yar gidan eh, abu sufiyan manzo Allah ya ya aure ta kuma shi abu sufiyan lokacin da ya aure ta bai musulunta ba a wannan babu wani iskali tunda ita ummu habiba ta riga ta musulunta ta bar addinin jahiliya Eh, manzo Allah ya aure ta sallallahu alaihi wa sallam daga baya kuma shi ma Abu Sufyan yayi me ya musulunta don haka wannan sai yake nuni akan cewa shi ya halatta ka iya auren yar me yar kafiri in ta musulunta mun gane kyau a nan ba shi kafirin zaka duba ba a ita zaka duba inda gashi ummu habiba ta musulunta lokacin kuma ta musulunta mahaifinta yana mai yana kafiri abu sufyan bai musulunta ba amma kuma manzo Allah yayi ya ya ainihin aureta mun gane wannan da kyau wannan kenan sabanin kuma shi Abu Jahal kaga shi kafiri ne kuma ya tabbata akan wato ainihin kafircinsa to wannan shine mm. eh, wannan yana cewa malam ni dalibi ne amma ina fama da cutar eh, Ana fama da cuta ta bakin ciki hassada eh, bacin rai ina so in dinga kyauta wa iyayena amma sai dai to abin da ya danganci cuta ta hassara da bakin ciki wannan sai mutum ya yawaita istighfar da zikiri eh, domin yawan tuba ga Allah yawan istighfar yawan ambaton Allah shi yakan taimakawa ya zanto eh, zuciya ta tsarkaka Eh, Allah ce alladina amanu tsammanin qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub wato wanda suka yi imani zukatun suna samun nutsuwa saboda ambaton Allah saboda haka ka yawaita ambaton Allah da yawan tuba ga Allah kuma kana duban cewa fa Allah shine mai yin komi wanda ka ga wani Allah ya masa kaza kada ka yi masa hasara kana hukunta cewa in kai hasara ba kamar da Allah kake jar domin Allah ne ya bashi eh kuma kana uh, jin cewa rashin haska din falala ce mai girma tunda ya tabbata cikin uh, sunan ibn majah manzo Allah ke cewa uh, kun san waye mafi falala cikin mutane sai manzo Allah ce kullu mahamumil qalbi saduqul lisan dukkan wanda yake mahamumil qalbi saduqul lisan mai gaskiya wajen wajen magana in zai furta harshen sa gaskiya zai faɗa sai suka ce saduqul lisani na arihu fama mahmumul mulkal eh, mai yawan gaskiya ta fuskar harshe wanda mun san wa ake nufi wanda baya karya. to amma mahmumul qalb shine ba mu san waye ba sai man zala ke cewa alladhi la ghilla fihi wala hasad wanda babu wani kulli a ransa kuma babu wani hasada a zuciyarsa tare da shi to kaga wannan falala ce babba sosai kana yawan duba ga lokaci ba za mu yi ta tafasil ba na abubuwa din amma dai hasada gaskiya cuta ce mummuna Allah ya tsare mu daga hasada wannan shine duba ga lokaci ina ganin sai musa tsaya anan abinda muka fada daidai Allah ba mulada lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh